daidai da 20 ga watan Jun shekara ta da sha biyar, a ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma da muke cikin tasirin al-misbahul munir fi <clears throat> tahzib tafsir ibn kasir na al-imam imaduddin abul fida isma'il ibn kasir ad-dimashqi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna gargashin tafsirin ayoyin suratu luqman a inda in ba manta ba mun fara jin bayanan da Allah maɗaukakin sarki ya ambata dangane da nau'in jama'a na biyu bayan da ya daddale mana muka ji gamsassun bayanai dangane da jama'an farko waɗanda suka yi imani da dukkanin saƙon da ya aiko a bisa tsarin da yake so al'umma na biyu su kuma su ne waɗanda suka canza abin da allah maɗaukakin sarki yake so da abin da su suke so wannan ya sa allah maɗaukakin sarki ya yi ta masu bishara miyagun bisharori da ba mabambanta waɗanda duk mai hankali ya ji kowane ɗaya daga ciki to hankalin shi zai tashi mai hankali wanda yake da tunani da hangen nesa zai fara laliban to mecece mafita domin dai wannan abin da allah madaukakin sarki ya faɗa wasu abubuwan a zamanin annabi ma ba su faru ba shi yasa malamai ke cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab wasu abubuwan a wannan lokacin ne suke faruwa a wannan lokacin ne ake da su wasu abubuwan akwai su a wancan zamani akwai kuma shigensu a wannan lokaci dangane da ababen da nau'in jama'an nan na biyu suke aikatawa suke furtawa suke ƙudurcewa muna fatan allah madaukin sarki zai sa mana hannu a cikin waɗannan bayanai mu ji mu fahimta mu kira mu aiki sannan mu kiyaye allah madaukin sarki ya taimake mu kafin kai tsaye mu dasa daga inda mu kwana a jiya mu zai maimaito mana waɗannan ayoyi mu ji saƙon allah madaukin sarki zuwa gare mu mu bayi sai mu dasa Allah madaukin sarki ya taimake mu Allah ta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ الله مدوكين سركي ya ce wa minan nasi mai yashtari lahawar hadithi liyodilla an sabilihi Allah madaukin sarki ce to daga cikin mutane akwai wanda yake rakana zuwa ga lahawar hadith liyodilla an sabilillah sheikh ahmad mustapha maragi a cikin tafsirin shi ya ce al'ida ga fitar da al'amura ƙarara dangane da ma'anan faɗin Allah madaukin sarki wa minan nasi mai yashtari lahawar hadithi liyudilla an sabilillahi bigere ilmin wa yattakhidha huzwa matsalan da mutanen nan da Allah madaukakin sarki ke zargi yake Allah wadare da tir da abin da suka yi ba ma wai lahawul hadisin kaɗai ba shine hanyar Allah wa yattakhidha huzwa mun gano wannan da kyau ku bannan ba ɗaya bane bayan sun kauce kuma sun kautar da mutane daga turban da Allah madaukin sarki yake so har ya aiko annabawa to sun koma kuma hanyar Allah da ta rage da 'yan tsirarin da suke a kanta kuma ana masu izgilanci shi ne mala yake cewa wa minan nasi ya ta ma ya bihi anil anil daga cikin mutane akwai waɗanda suke ɗaukan ababanan wasanni sai su komo suna shigantaka dangane da abin da zai zama amfani ne ga mutane a cikin addininsu sannan kuke gudanar da harkan addini su kuma za su ƙirƙiro ta sharholiya nasu ba wai wanda ma suke a keɓe a gidajensu ne a stadium ne na musamman aka keɓe aka ware ake zuwa ake wannan dabdala koko club club ne da ƙungiyoyi suka kakkafa na waɗannan abubuwan da allah maɗaukin sarki ya zarga ya mai suna da lahaul hadis to ba su keɓantar da wannan ba sanda kuka zo kuna wata harka na addini kuna tafsirin alkur'ani mai girma ko kuna karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuna karantar da fikihun musulunci to sai su biyo ku suna wasu wasanni suna wasu sharholiya suna yin wasu abubuwa saboda sautinsu ya rinjaye sautinku ne Allah madaukin sarki ya zargi irinsu a sanda annabi ya buɗe al'amarin da'awa ya saki kadadanta nan da nan sai su kira mitin na gaugawa cewa la tasma'u li hadhal qur'ani wal gaufihi la'allakum taglibun ku je ku ta hayaniya kuna ojiyo-jiyo kuna sharholiya ku saki babban sauti akan sautin shi tsammanin sautin naku zai girma shi shine mala yace daga cikin mutane akwai wanda suke ɗaukan abubuwan da suke na wasanni suna ƙoƙarin durmushe anil hadisin nafi lil insani fi dinihi ta shagaltar da al'umma daga abin da zai amfanar da su a cikin addininsu suna kintatan lokutan sallah suna kintatan lokutan karatu suna kintata lokutan wa'azi sai a sanya wani irin fim da zai ɗauki hankalin al'umma musamman ga waɗanda suke kallon fim da yake series ne ana ɗaukan hankalinsu ya kalli na jiya yana sai ya kalli na yau to sai a ce za a maimaita ko za a ci gaba da wannan fim ɗin daidai lokacin sallar la'asar ko magariba ko isha'i ko kuma a sanya wani ƙwallo March ne mai zafi mun gano wannan da kyau ku tsakanin sallar magariba da isha'i yadda dole ka rasa ɗaya ko ka rasa duka kowa ce za a yi ne bayan azahar dab da la'asar kuma za a tashi dab da magariba ka rasa sallar la'asar kafin ka iso masallaci sallar magariba an tashi kun gano wannan da kyau ku ji mutum ya ce to kaga daɗin addinin Allah kenan yanzu kaga Allah ya buɗe ƙofar ramuwa ai kwallon ma daɗin shigantakan shaɗan kenan shi ma ya buɗe ƙofar ramuwa don me ba za ka haƙura kai na Allah a lokaci ba shi kuma na shaidan ka sai kaset a shi so yake kallon live kun gano wannan da kyau ku shi ko ba zai je ma Allah ibada live ba kuna lura da shigantakan da yake yi ko kuma daidai lokacin sallah a lokacin bukukunan sallah sai a sanya bikin kalankuwa a ce za a rakarkashe a wajen nan Daga 'yan mata samari manyan mata magidanta da 'ya'yansu sun ɗibe su gaba ɗaya ranar sallah kuma sai abin da ya faru kun waɗannan abubuwan ku hankali da su yana daga cikin abin da ke shagaltar da mutane daga abin da yake mai amfani ne gare su za ka ga lokacin sallah ƙarama da lokacin sallah babba za a fita kallon hawan daushe ne ko kuma gudu da babura ne da duk abubuwan da ake bayan sallar la'asar ba a dawowa sai goshin almuru kafin a iso gida liman ya hura tashi a sallar magariba shi ma lahawul hadisi ne an fahimci wannan da kyau ku haka za a je biki mata za su zauna su ta hirace-hirace da shewa-shewe ƙiri-ƙiri suna kallo lokacin sallan azahar zai yi lokacin sallar la'asar zai yi wata ba za ta yi ba sai ta haɗa duka da magariba da isha'i sanda ta iso gida sai ta faki idan mijinta ta ta turawa an gaya miki sallah lo da katin waya ne lokacin da ga dama a yi me yasa can kika shagala baki sallah kan lokaci ba lahawul hadisi ne yana daga cikin abin da za ka fahimci shi ma lahawul hadisi ne irin wannan taɗe-taɗen da samari suke yi ƙato ya zo ƙofar gidanku ya aika a kira ƙanwanka koyarka su fara taɗi tun la'asar sai magariba zai tafi ba ta sallar la'asar ba shaƙiyin shi ma bai yi ba ba su sallar magariba ba su duka ko kuma ya zo tun magariba sai karfe goma zai tafi sallar magariba da isha'i ko yana yi ko bai yi oho ita kuma sai in ta dawo ne in ta ci idan uwarta ba ta bacci ba ta yi sallah in kuma ta bacci shikenan kuma Allah maɗaukin sarki ya abu bashi kun gano wannan da kyau ku shi ma wannan tadi ya zama mai lahawul hadisi haka hiran da samari suke zama suke a dandalla iri-iri mutum an kira sallah ya taso ya zo ya samu koda na fila raka'a biyu sai ya ƙi shi abin da yake jara sai ya ji ladan ya ɗana ikama tukuna to shine zai nemi gongonin da zai yi alula ya taho ya rasa na filfilin da ake yi kafin sallan magariba ko kafin sallan la'asar ko kafin sallan azahar a daidai wannan abin da yake ya fi waɗannan na filfili mahimmanci na hiran da yake da abokai wannan zaman da kuke kuna wannan hirace-hirace shi ma lahul hadisu ne liyudilla an sabilillah zai batar da kai daga tafarkin Allah kai jama'a ku yi ta lissafi dangane da abin da ya shafi ababen da mutane ke kirkiran makansu da yake shagaltar da su daga yin ibada kai tsaye ko da wata harka ce ta addini za ta taso ta shagaltar da kai game da sallah ka batta an fahimci wannan da kyau ku Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fayati bil khurafat wal asatir haka za ga ire-iren waɗannan mutane suna zuwa da abubuwa na shiririta ana ba da labarai na tatsiniyoyi da yawa za su je su zauna suna jin hira ne ƙato ya zauna yana ba da labarin abin da ake a gammen house ko abin da ake a fila ko abin da ake a wata hamshakiyar masarauta in ka bi diddiki kai bincike sai ga duk abinda yake faɗi ƙarya ne ba a yi ba a lokacin da yake ƙoƙarin ƙirƙirarwa yana ba ka labarin abin da bola tinubu yake yi ko ina suka haɗu yana ba ka labarin abin da turakin adamawa yake yi ko ina suka haɗu yana ba ka labarin abinda ke faruwa tsakanin buhari da asin banjo ko ina suka gamu uku kuna fahimtar wannan da kyau ku ka ji mutum yana baka labarin dangote kai ka ce shi ne wan dangote wannan labarin ake son ji ana ce maka ai an yi kaza ai a siyasance ai a gwamnatance ai abokance ai a turance ai kaza ai kaza ai kaza waɗannan abubuwan wallahi ku hankali an zauna kawai ana karantar da kai a satiril awwalina wal madahik ko kuma mutum ne mai barkwanci ya zauna yana ba da labaran da za a rika shekewa da dariya ana shewa ana jin daɗi kaga samari suna son zaman hira da irin wannan shaƙi sama da yadda suke sha'awan a kira sallah su ba abin da ladan yake faɗi wanda wannan yana da hadisi daga annabi ba wannan ya dame su ba za a ce dandali kaza hama mala akwai annashuwa akwai holewa za a samu natsuwan zuci da hankali ababe ka ji suna faɗi kai ka ce wahayin zance ake masu shi sa kowa ji tsoron Allah ba mu hana ku ba ku zauna ku yi hira ku ɗebe ma junan ku kewa domin aire dangin gora ne amma in an ciza to a hura. sanda annabi ya nufin ya hana sahabbai irin wannan zaman suka ce ya zami annabi ya ce to ga ka'ida mai da sallama umarni da kyakkyawa hana mummuna rintsa ido an fahimta to duk majalisin da ake zaman hira bayan la'asar ne koko ana yi ne tsakanin magariba da sha'i zuwa dare ya raba in ba kiyaye wannan ka'ida ba ka daina zama a wannan wajen akwai lahawul hadisa a cikin shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wa fudulil kalam da kuma maganganu na banza kawai a zauna a ta gardar dami a ta shewa ka rasa gane hikiman wai me ake yi a wajen wanan ya ɗauko musu an dinga kwafsa ta kenan wane ya ja wane ya ja wane ya san jaye-jayen maganganun da yake duk ƙarya ne amma kuma sai ta yi musamman an zauna majalisun akwai zage-zage da kanawa an dinga wasan zolayen juna kenan musamman akwai katsinawa da nufawa an dinga zolayen juna kenan musamman akwai fulani da bare-bare haka za a yi ta waɗannan abubuwa iri-iri na 'yan wasan zolaya annabi ya ce duk wanda ya imani da allah da ranar ƙiyama ko da kuwa a wasa ne na barkwanci kada suke ƙirƙirar ƙarya mun gano wannan da kyau ku kakka sake to amma zai wahala a zauna wajen irin wannan barkwancin wani bai je ya shiryo wani labari in ya zo ya faɗa a tsiri da dariya mun bayanci wannan a buga kafa ce kai kaga bare barin nan ai ba ku da dama su kuma ce kaga fulanin nan wallahi ba ku da dama ai tai ai tai ba cewa muka yi irin wannan wasannin wai a bari ba ko mun ce ma ba za a bari ba amma a kiyaye ƙarya a kiyaye shantakar da al'umma daga alkur'ani a kiyaye wannan kai ya shakaltar da al'umma game da sallah Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wanda ya shahara a wancan lokaci dangane da ire-iren ba da waɗannan labarai da ba da dariya da zama ana tattaunawa na iska haka siddan mutalakan malai ce kan nazaru bunul haris akwai an nazaru ɗan haris alladhi kana yashtaril kutub wanda shi yake zuwa yana siyo littattafai irin wannan a wancan lokaci littattafan ba su shahara ba sannan ba su yalwata ba shi yake zuwa da su kawai shi ne oga kwata-kwata zai siyo kwaya ɗaya ya bude yana karanta wa mutane wannan abin da yake shi ya haifar da abin da a yau ake kira da gidan hira shi ya haifar da abin da ake ce musulma a yau kun gano wannan da kyau ku maimakon a riga karanta wa mutane littattafan to sai a sanya musu fim an fahimci wannan a ƙauyuka sai hukuma sai ta je sai ta gina babban waje kamar masallacin nan sai a sanya shirgegen talabijin kawai in yamma ya yi ƙartin ƙauye su je su zauna sai ta kallon tv an fahimci wannan da kyau ku ina mamaki mutumin da zai ta taza tv gaba shi wanda kake kallo sana'an shi kenan abin da kake kallon shi yana yi biyan shi ake yi tsakaninka da allah kai kuma da kake kallon shi nawa ake biyan ka ko duk waɗannan yan diraman ba biyan sa ake ba yan kwallon nan ba biyan sa ake ba masu fina-finan nan ba biyan sa ake ba kai kuma da kake kallon sa a nawa an gano wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa yuhaddisu bihan nas in yazo da waɗannan littattafai sai ta baiwa mutane labari wa rubbama ishtaral qainat mala yace wani lokaci ma sai sai fitiyat 'yan mata wa amarahunna bi mu'asharati man aslama sai ce duk wacce ta samu wani daga cikin wanda ya musulunta to taimar maza ta je ta sallama kanta gare shi ya ta zina da ita liyahmiluhum ala tarkil islam saboda ya ja hankalinsu su bar addinin musulunci idan ya gane baka da kuɗi kai talakan talau ne sai ya amfani da baka jali ana ɗan baka ɗan wani abun masarufi a jaka a jika ana nuna maka cewa e kai nashi ne kun kuma an ga cewa ƙafanka na rawa kai ɗan wofi ne kana ma bi kana roƙo a yadda da kai an ƙi to ga wata galleliyar budurwa balarabiya jajajar za a turo tana ma roƙonka ne amma abin take so gashi ka dawo addinin gargajiya ka ci gaba da bauta mahubal ka bar bautan Allah madaukin sarki kai ma nadar biyayya kai wa manzan Allah tawaye kuma za a sha kiɗa za a sha waka, za ka ci za ka sha ga kuma lafiyayyar karuwa an bayyance wannan da kyau ku wallahi abin da ya riƙa yi kenan kuma har yanzu ana ma addinin musulunci irin wannan zagon ƙasa kaga mutum ya zo ya zauna da kai ya minti talatin yana ta maka surutu wai abin da yake gaya ma shine ka daina zuwa muna tafsiri kana saurara sai ka ce to ai ba maganin shi nake ji ba na Allah nike ji ya hana ka ka ji na Allah amma kuma ya umarce ka da jin nashi Ka ji asalin bata kenan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa ma maqsaduhu min zalik Illal al-idlal babu abin da yake nufi da wancan abin da kalla dukiyan shi fa yake sawa a ciki ya siyo 'yan matan ya ciyar da su ya tufatar da su ya sai masu kayan kaɗe-kaɗe da raye-raye sannan ya rika su ya sai littattafai yana karantawa duk wanda ya ga yana da buƙatar taimako aika mai da taimako mahala ce wasaddun an La kuma abin da yake so shine ƙoƙarin tara mutane daga kasu kai ga addinin Allah wa qira'atu tabihi, kuma ya hana su zuwa ga cimma manufansu na karatun littafin Allah duk abin da zai ƙoƙarin yi ya kauda mutane daga wannan saiti da tsari na su je a karantar da su addinin da zai shiryar da su su samu ɗaukaka da yardan Allah maɗaukin sarki a ranar ƙiyama shi kuma ƙoƙari yake yi sai ya bi diyan da ya yi ya saukar da su daga wannan turba ta ƙwarai kun gane wannan da kyau ku wannan fitinan ta faru da tana nan tana faruwa yanzu za ta ci gaba da ci ba za ta cinye ba har zuwa sanda Allah maɗaukin sarki zai gaje ƙasa da abin da ke cikinta واتخاذه huzwan wa la'iba da kuma ɗaukan addinin Allah abun wasa mai da addinin Allah warge a yau za a ga malamai su ma sun mai da addinin Allah wasa da warge wai malami ɗauka ya yi wai shine ne authority wanda zai bayyana yadda addinin Allah zai kasance shine zai jawabi irin yadda Allah maɗaukin sarki yake so kai wakilin Allah ne jawabin mun fahimci wannan da kyau ko sau da dama ina nana ta wannan magana na san ustazai da malamai ba sa so su malamai 'yan dako ne ba wanda ya sa ka ƙara ba wanda ya sa ka canza ba wanda ya sa ka zo da salo abin da yake wajibi shine yi abin da Allah madaukin sarki kawai ya aiko annabi da shi kai kuma annabi ya ce isar bambancinka da annabi shi annabi shine authority kai kuma yadda ka san lasifikan saman can ne Lasifikan sama ba ta isa ta faɗa abin take so ba sai abin da aka gaya mata daga nan kun gano wannan da kyau ku to aka kai ma malami ba ka isa ka faɗa ba sai abin da aka gayo maka daga madina shi ma ya taho da isnadi tabbatacce in ko ba haka ba ka zubar in ka ya gurbata ka ya gurɓata al'umma ranar ƙiyama kai da su ku ci bugu Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa an nafi'in ƙala daga nafi'u ya ce kuntu asirun ma'a abdullahi bin umara fitareke ya ce wata rana muna tafiya tare da mai gidana abdullahi ɗan umar allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda fasami'a mizmaran sai sayyidina abdullahi ɗan umar sai ya jiwo molo ya jiwo garaya ya jiyo kuntigi ya ji ana goga goge a'a fawada'a usba'aihi fi udnaihi sai ya sanya yatsun shi waɗannan a cikin kunnuwansu sai ya daɗe kunnun wa'adala an ɗareƙe hanyar da ya ji wannan ƙaran sauti na disco yana zuwa sai bar wannan hanyar falam ya zal ya ƙolo bai gushe ba yana tambayan nafi'u yana cewa ya nafe a tasma kana jiwo wannan kiɗan ƙultula na fiye ce ba na ji faakraja usba'aihi min uznaihi sai cire yatsin shi a cikin kunnuwan shi wa ƙala ya ce haka za ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sana'a ya ce kaga haka haka na ga annabi ya yi sanda ya juwo disko irin wannan ya lal'ajab su kuma samarinmu makalatan disko ma suke sawa kunnunsu fakalafa min ba'adihim khalfun ba'u kulla shai'in yan baya sun biyo bayan waɗannan yan arziki irin albarka malaman farko tawagan annabi jiyan da suke su ko yan bayan sai suka lalata komi wai diskon ma ba za a bari yana kadawa a gefe ba a ana son a tattara shi ne a cikin kunnin a nan za a ji shi a ji tsoron allah a bari wannan bala'in ba samari ba ba 'yan mata ba ba matan aure ba haddatti da sai ga shi ma wai batu da mai makalatai ya makala gaina ta haka yadda ka san icen gamba kun gano nan da kyau a ji tsoron allah a bari Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to ko ba za ka bari dan Allah ba ai ya kamata ka bari domin me kariya ga dodon kunninka domin tsaro da barazanan za ka iya kamuwa da kansa ai waɗannan abubuwan da suke fita ba za a taɓa rasa wani kaso na radiation ba mun gane wannan wanda zai yi illata ka kuma kakka kalli yanzu ka kalli shekaru na tafe ka dubi tsufanka kakka kalli ƙuruciya yanzu duk wannan senses da ɗan adam yake cin moriyansu gani ji ɗanɗano da sauransu wallahi shekaru na gaba kana komowa baya ne har allah ya mai da kai ila arzalil umuri kai la ya alama min ba da ilimin shai'a duk lokacin da ka kula da waɗannan abubuwa a lokacin ƙuruciyarka allah maɗaukin sarki zai kula maka da su a lokacin tsofanka shi sa kowa ya tunani ya nazari ya ƙoƙari ya gyara Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa an ibn aufin anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala ibn aufin ya ce annabi ya ce inna ma nuhitu an sautaini ahmaqaini fajiraini wai annabi ya ce akwai wasu saututtuka guda biyu na ja kunnunku a hirkul ku yi nesa-nesa da su annabi ya ce ahama ƙaini wawayen saututtuka guda biyu fajirai ni kuma ya ce saututtukan ma fajirai ne sautun inda nagmatin lahawin wa mazamiri shaitanin sautin da ake bugawa a lokacin da zaka ji an tashi wani disko to annabi ya ce a her ku nesa nesa da wannan yanzu a kawai unguwa sai kamfani daga cikin kamfanoni da ke son sai da kayayyakinsu sai su zo unguwan nan a cikin mota ne a za su sadar rumfa ne kawai a saki wani irin disko sai ga yaran unguwa suna fitowa yanda ka sanya ajoji wa ma'ajoji wahun min kulli hadabin yansilun suna ta bulbulowa ko ta ko'ina amma da za a ɗana tafsirin alkur'ani mai girma ba za a ga suna wannan bulbulan ba shi ɗan kenan kun gane wannan to annabi ya ce wannan wawan sauti ne ba mai biye ma wannan sauti sai wawa fajirin sauti ne ba mai bijire biye ma wannan sauti sai wanda ya kama hanyar fajirci Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa sautun inda musiba da kuma sautin kururuwa da ihu da shewa na saukan wata musiba hamisha wujo da kuma musiba in ta fara ga ana ta yagan fuska ana bin fuska ana yi mata mai, ana shafa mata shuni ana zuba ƙura wa shakku jiyobin da yaga aljuhanni wa rinati shaitan wannan to sowa ce na shaidan da shi yake ƙoƙarin ƙawata wa mutane don si waɗannan abubuwa wanda ba daidai ba ana fahimtar wannan mutuwa ne aka mata mijinta ko ɗanta ko mahaifinta kaga tana birgima tana ihu tana kururuwa da korototo wannan bai halatta ba duk mai wannan wawa ne da wawaya sakarkaru ne da sakarya suke wannan annabi ya ce ba daidai ba ne mahallin shahid duk irin waɗannan kaɗe-kaɗen Allah ka nisance su Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wal khulasa malam maragi ce tufa ta kaice dan maganganun da yawa inna sama'al gina alladhi yuharriku nufus kun ga sauraren kiɗa wanda za ka ji kanka ya gingirin ji ya zabarar da kai akan wani abu wa yab'athuha 'ala al-lahwi wal majun yana tada mutum ka gaya koma yana wasanni yana rausayawa bi kalamin yushabbibu fihi bi zikirin nisa da kuma maganganu na batsa ana ambatan kwarre da lunguna da tiddai da ke jikin mace ana amfani da kalmomi na rashin mutunci da ɗa'a rashin kunya da rashin sanin ya kamata duk wannan kaga sauraron su wa wasfu mahasinuhunna da kuma ambatan can mace da gaɓoɓin jikinta a zo ana ce maka jikin ya karɓe ta ta kai linta kaza kaza ga saurayi yana ta wani zabura yana wani zabura yadda ka san sa mai shokin mun gano wannan da kyau ku wa zikirar Humor da kuma ambatan giya wal muharramat da abubuwa na haramun ba sai a wagan turawa ba hatta a waƙoƙin da ake na gargajiya na daure da akwai waɗannan abubuwan ina waƙan sharuwa ba laifi ba ne aka ce bikin mashaya kar ku gaya mashi da kun gaya mashi shanye giyan yake wane-wane mai timbin giya kaza kaza kaza ambatan giya an fahimci wannan da kyau ku to biya halatta jin irin waɗannan waƙe-waƙen ba ko gaji an ce wai wanci sau da tsaban kenta. in ta zaune kaman kumsa da ta karkace kaman rufa'a ga daɗin faɗi kaman basin lallan hakuri da waɗin riko kaman carbi wai a ranar juma'a ana azafar indo ta sauko kaji ran juma'a ana azafar indo ta sauko kai da ji ka san samu matsala wai limaminsu ne da ya gama sallah ya buɗe sunduki indo ta sauko wai gaba ɗayansu da liman ɗin da mamun da kowa albarkacin indo suke roƙo mawaƙi kenan da ya fara siffanta kyanta da ababe kai in kaji za ka ji abin da kake so ga gawa ga ga indo duk waɗannan waƙoƙin ba su kamata ba an fahimci wannan da kyau ko kuma a zo da tsaban waƙa na batsama mun gano wannan da kyau ku ababe na banza duk bai halatta ba a zo ana yin waƙoƙi zalla na zambo wanda bai halatta musulmi je ta sauna abin yana ji ba kun gano wannan da kyau ku irin su gagaraba don namiji tsayayyen ɗan kasuwa irin su na datsa irin su waƙoƙi ga su nan iri na ɗan ali kun gano wannan da kyau ku ɗan ali inda allah matsafa yake ya ce da Allah shi na shawara da bashin ruwa ɗan ali kun gano wannan da kyau ku abubuwa iri-iri miyagun kana sauran waɗannan abubuwa za ka ji hadda yadda ake bi ake keta alfarman Allah ma? wani kuma yana je yana mahami mun gano wannan da kyau ku wannan abin da kake in laifi yake ɗauka mawaƙin kai ma kana ɗauka kowa ya hankali ka ji na cin da ni ban taɓa sallan ai sai an kira kirari sallan bai taɓawa shi ko wani tsoro ya ji domin shi na taɓa sallah ni ko da ban taɓa sallah shin yana taɓa sallan ko bai taɓa sallah shigantakan waƙa ne oho an gano wannan da kyau ko doron na abubuwan ku nesa nesa da su to wannan fa waƙoƙin da ne yara ma fa ba san waɗannan waƙoƙin ba wani ma yana cajin malam ko yana ma yake jin waɗannan abubuwan oho ba ji ke yi ba an fahimci wannan da kyau ko kawai na sani ne to amma waƙoƙin zamani da ake na wannan diskon ni kuma ka gaban sansa ba yanzu wani gawo yana ne na ce kai malam fada za a jefa ma kai ka gaina wani aka yi da kasan zai tashi sama shaƙi <laughs> Allah ku ji tsoron Allah duk mutumin da ka kaga yana iya haddace waƙa ku to yana da baiwa wallahi zai iya haddace Qur'ani duk wanda kaga yana iya mamin waka bayan an gama ta zo da ita ko ana yanayi daidai na ɗauka yana ajiyewa. da zai je ya zauna a majalisin ilimi irin wannan a karantar da shi zai wahala bai gaji malamin ba ka ji mutum da sauti mai daɗi na da'awa amma ya lalata ta daga dama, da hera da musu ya lalata da waɗannan kaɗe-kaɗe da ba da labaran ƙwallo dole ne a gyara wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malai ce la khilafa nan babu wani sabani fita harimihi, ire-iren waɗannan waƙe-waƙe gaba ɗayansa haramun ne amma ma salima min zalika amma waƙan da ya kubuta daga waɗannan duka don wannan magana muna da magana a kanta kun gane amanin ilimi ya sa duk abin da ya faɗi za mu faɗa shi sa mun zo da tafsirul qur'anul karim na babban malami ibn al-usaymin za mu karanta mu ji me ya faɗa sai ibn hazmin zahiri suna daga cikin wanda suke ganin halaccin duk wannan kaɗe-kaɗen a ta yi amma albani ya kolin nasu into order ya yi magana dangane da wannan ba daidai ba ne har littafi ya rubuta ta harimu alatil eh ɗarab ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mun taba karanta wannan gaba ɗayan littafin nan a karatukan da muke da mata Allah ya shiryar da mu to shine sai mala ya ce kashe wannan mala amma ma salima min zalika fa yajuzul qalil min yace amma abin da ya kubuta in wagan dan kadan ne fi awqatil farah lokacin murna to babu laifi ka sake shi lokacin da buhari ya ci zaɓe to sai a saki ɗan rara kaɗan haka yake magana shi ne abin da yake cewa ko gano wannan da kyau ko a bar shi ɗan buga piano ɗin shi abin da fa yake cewa ba kenan lokacin farin ciki haka malin ya ci kal'urs kamar bikin aure wal eid da lokacin idi ta ce babu laifi kuɗin shishin bai da ma a ƙofar gida a zo da dj ya ɗan sakan muku sauti wahina tanshiti alal a a'mali Shaka da kuma lokacin da ake nishadi a lokacin aikin gayya sai a kira mai ganga yana bin ku a baya yana dukanta ko kuma kuna dukan garma kun gano wannan da kyau ku ana jefa garma sama ana cafewa ana cakawa a ƙasa ana abubuwa ana ababe iri-iri sannan ƙarti suna gefe suna sakan maku an fahimci wannan da kyau ku mala ce in irin wannan ne ya halatta kai jama'a malam usaimin zai zo zai tantance mana al'amarin inda fa ya halattan fa shin kiɗa ne shin waƙe-waƙe ne irin wannan zai zo ya faɗi duka don ana kafa hujja da wasu abubuwa ne da suka faru da annabi da sahabbai shin tsakani da allah waɗannan abubuwan haka annabi da sahabban suka yi shi ne za mu tattauna ma'ala ce kama kana fi hafar handak kamar yadda ya faru a lokacin haka ramin nan na gwalalan handak yadda al'amarin ya faru kafaran duniya ne suka haɗe wa manzan Allah kai kai in za ka yi musulunci musulunci da daɗi amma musulunci da wahala mun gani in kada ko addini na gaskiya fari da baki gajere da dogo mai kiba da siriri nagar da na banza mai fasaha da guraguren zance duk za su kokarin su haɗe ma kai ku gano wannan in aikinka kake sai ka tanka musu in aikin Allah kake sai ka zan fas da bi ma tu umar abin da aka yi ma annabi duk duniya kenan duk duniya kuma aka ce ba ma zai yi ba zagi da batanci da cin mutuncin da ake gayyato mutane waje-waje a yi mashi ba za a tsaya nan ba yanzu ba wannan mai siyan littattafan can da gayyato karuwan can da kashe kudin shi masu yawa yana fayi ne don ya fada da annabi hukumanta eh sannan yanzu abin ma bai tsaya nan ba yanzu runduna ne na yaƙi aka shiryo daga waje-waje za a yaƙi annabi shi na annabi ya tara sahabbai ya ce to kudan allah ya zame. shi ne salmanul khair ibn islam salmanu minna ahlal baiti in ji manzan Allah sai ba da shawara cewa su a garinsu in irin wannan abin ya faru zuwa suke haƙa rami su kewaye gari da shi to shi ne sanda aka zo ana wannan aikin haƙar ramin shi ne yake kafa hujja da abin da ya faru ba kiɗa ba duk waɗannan abubuwan sahabbai ne suke cewa na hannun lazina baya o muhammada alal jihadi ma na abada to irin wannan in shi za a yi to ya halata yi amma ba mai ganga da kalanguwa ke ɗaukowa ba gayu su zo da narka-narkan su ku a dasa masu kiɗa ba shi ba ne tsohuwa na gida ba ta da lafiya kiɗa ya rika kaɗa kanta tana haka daga haka sai a ce wancan Allah ya sa rai ya hali kuwa kashe ta <laughs> ana yi ko ba yi kun kashe tsohuwar mutane a banza Allah ya sa mu dace to shine ma laje fi hafar al wa hudud al-ambisha ko kuma an ji shahi misali idan za a kada raƙuma akwai mutumin da ya iya kada su dan raƙumi ya ga daman shegantaka ku kana sauri sai rika tafiya kaɗan kaɗan kaɗan yana rangaji amma akwai mutumin da ya iya masu waƙa kun gano wannan da kyau ko iya masa sarewa a tafiyan da kake sa ran za ka yi awa uku in akwai mai iya kada su irin wannan ku wallahi awa ɗaya za ka yi shi ko ba su wahala da ke wajen jijjiga ba don wannan ne ce ya halatta mala ya ce abdun aswad kana ya kodar rahilata nisa'in nabe a wani bawan annabi bakin fata ne shi ke kora waɗannan ababen hawa na matan annabi a mahajjatul wada a shekaran da aka yi hajjin bankwana Allahu akbar jama'ar annabi annabi ya tafi wannan aikin hadda matan shi kenan da za a yi nasara a kai da shi da matan duk za su fada cikin ganima kenan da gaske suke yi mu da gaske muke yi mutanenmu yanzu ba abin da ke bakunansa sai tsegumi tsegumi tsegumi tsegumi don me ba za mu bari ba don me ba za mu tuba ba baka ji Allah yana kiran masu laifi zo su tuba ba in ka tuba fa aljanna zai saka mun gano wannan da kyau ko illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna shay'a sai ce jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bilgebe gaibi innahu kana wa'aduhu ma'atiya in har ka tuba Allah ya ce aljanna zai saka ta ma wani abin da yake damun shi ko wai ya zai laifi kaman shi a ce tuba sai me so what ka kai ka'ab ne ka'ab ba tuba yayi Allah ya bashi aljanna ba wa ala thalathati alladhina khulifu sai da aka ware su da ambato kuma laifi suke suka tuba Allah madaukin sarki ya ce aljanna kai tsaye kai jama'a kowa ya tuba ka sa rai laifin da kake da ka tuba ka bare Allah zai maka sakamako da aljanna ne amma kai abin da ke damun ka shine shamatatul aada zagin magabta ai ba wanda bai da magabci in kaga baka da magabci kai ba kowa ne cikin society ba domin ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin babu wani annabi ko manzo face sai da Allah maɗaukin sarki ya sanya mai wani makiyi, wani abokin adawa wani abokin hamayya daga cikin miyagun al'umman garin ba zai yi ba dole sai kana da naka an fahimta to kai ma kenan ina ga waɗanda suka ɓalle bututun abin wannan sai kuma sai haƙuri in ko sun yi allah ya cire hannun shi allah madaukin sarki ya sa mu dace fa amma mabtada'ahu sufiya mala ya ce amma kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wanda sufa ya suka ƙirƙiro minal idmani ala sama'il magani irin yadda suka dimanta wajen sauraron waƙe-waƙe bil alatil mutriba da waɗannan abubuwan da ake kaɗa na mandiri ko ake kaɗa na fiyano da sauransu من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام أنا كده جنجا ko ana busa sarewa ko ana buga mandiri ko ana buga fiyano da duk waɗannan abubuwa ma ya ce haramun ne duk waɗannan waƙe-waƙe na bege ba da waɗannan abubuwa yake yi ba kuma maragi yau shekaran shi nawa da mutuwa ko maragin ma ɗan izala ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ku ya ce haramun ne to ku daina mana ni na kasa gane wai addini sai da waka addini sai da kiɗa addini sai da rawa addini sai da shiririta haba jama'a Allah shi kyauta ma'ala ya ce wa amma ƙuful wa amma ƙublul alharb amma gangan yaƙi fala haraja fihi babu laifi kun sa akwai gangan yaƙi ko eh gangan yaƙi ita gangan yaƙi ba a buga ta ko ina sai a ina sai a fagen fama kai da soja zai ji an busa begla a nan ko da ya ritaya shekara hamsin da ya wuce za a kafin shi na zabura tana zabura kamar an yanka rago zai mutu kun gano wannan da ke ku haka za ka ga jikin shi na kakkarwa kai ka ce ya ji an hura mu ƙaura ƙaho ne ka san ƙaura ko ya tuba ana hura ƙaho za ga yana haka wai hankufa ne ƙaryan banza ne ka shaƙe kafiri za a ga ya natsu Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai wala ya ce li'annahu yaqimun nufus wannan gangan yakin yana dakar da zuciyar maza kamar soja ne a ce soja ba belt ai ba abin zai yi ai soja in ya ɗaura belt a tsakiyar shi ko to ji yake kamar zai tashi sama ba ganin mace in ta sa tsiya in za ta tada fitina sai ta ɗauko majanyi ne ko gyale sai ta ɗaura tsakiyarta in ga gama ta wannan ko to kawai ka sa ƙarfi ka riƙe ta in ba haka ba duk wa'azi ba za ta ji ba wai ta ɗaure ne kan zanin ya kwanci to a lokacin da in an ɗaura tsakiya shi kuma fitina yake haifarwa ba ganin waɗanda ke ɗaura wajen zikiri sun fi kowa zullo kamar za su tashi sama Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa yarhibul adu sannan wannan gangan yakin tana birgita makiya ana kada ta dum dum kamar soja ne a ce yana tada mora kun gano wannan da kyau ku suna wannan iface ifacen ji suke kamar za su dauki gari fa ba ganin yan agaji su ma suna wannan iface ifacen nasu ji suke kamar za su dauke mumbarin wa'azin fa so da karfi to ya ce wannan ya halatta فقد ضرب بين يدي النبي sallallahu alaihi عليه واله وسلم wai an buga wannan gangan yaƙi gaban annabi yau da halal madina a da ya shiga garin madina mun fahimta to amma bari mu ji wancan al albadar alaina ne min saniyatul wada in wannan ne bai halatta ba kuma ba gaskiya ba ne domin saniyatul wada a geografiyance ba ta da alaƙa da shiga garin madina ba kun gane misali saniyatul wada ce tana kwanan dan gora kwanan dan gora hanyar ina ne a ce annabi ya taso daga abuja zai zo zaria sai aka tafi kwanan dan gora tarban shi kwai kun san kwanan dan gora kuwa ba ba dutsen wai ba kun gano babin nin yara ba ba jaji aka je ba ba ta a wai an tabi kwanan ɗan gora tarban shi in ka ce tashin yaro ma an je kusa yi ba su da alaƙa da inda aka tarbi annabi fa fi sa Allah ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli wajen tuntuban harshe kake gane su shi sa a geografiyance dala albadaru alaina min saniyatil wada ba daidai ne. shi sa malamai islamiyya ku ji tsoron Allah abin da kuke karanta da 'ya'yan musulmi kun gano ku ji tsoron Allah ku kwashe shekara da shekaru kuna karantar da 'ya'yan mutane tatsuniya ku ji tsoron Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to in wannan ne mala yake buga misali da shi to ba daidai bane da wannan ne sufa yake kafa hujja ya halatta su daki mandiri mala ce fahamma abubakarin bizzajari nan da na abubakar sai himmaci zai hana su don ya san annabi bai su faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce da'ahunna ka bar su ya ababakarin hatta ta ta'lamul yahud dina na fasih don yahudawa su san addininmu da yalwa asalin wannan hadisin mun gane wannan ko shi ko wannan da za mu karanta yanzu sayyidina umar ya zo masallacin annabi ne ya tarar da mutanen habasha sun zo da makamai suna wasanni suna irin wannan shewa irin na jarumai sai ne mai masa tsawa shine annabi ya hana shi cewa ya basu don yahudawa su san irin alherin da ke cin addininmu kun ji wannan ruwayan ta ma ka ji ta anan an ce kuma abubakar ne to sai ce fa kunna yadribna wa yaqulna su waɗannan da suka tara annabi sai suka riga kiɗa suna cewa nahanu banatin najjar habbaza muhammadun min jar wannan kisan kuma ana faɗinta ita ma cewa su ne 'ya'yan ƙabilan najjar yau ina ma da annabi shi ma ɗan mu ne kasan larabawa kowa san yake a ce manzan allah na shi ne wata rana annabi ya shiga cikin garin madina yana kekewayawa sai ya tarar da 'yan samari a madina suna wasan harbi da kibiya amma irin kibiyan kara waɗannan su callara ma waɗancan waɗannan su callara ma waɗancan suna cikin yi annabi sai zo ya shiga cikinsu kasan shi manzan Allah yana son mutane yana tausaya ma yara yana wasa da su yana shiga sai annabi ya ce mu ci gaba da wasan harbi ina tare da waɗannan sai waɗancan sai suka rike kibiyoyin suka ga harbowa ne bai ce ku harbo ku harbo za mu harbo sai suka ce ba za mu harbo ba ya rasulallah suka ce ya saboda me suka ce ka ce kana tare da su ina za mu harbi gidan da manzan Allah yake mun gano wannan da kyau ku ai ba za mu harbi gidan da manzan Allah yake ba ji sahabbai sun yi tarbiyyan ƴaƴansu game da girma mai mutunci amma yanzu sai ka ga iyaye ne da waɗanda ake ciwo malamai suna tarbiyyar mutane akan cin mutunci masu mutunci kuma to baddala alladhina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum kun fahimci karatun mu na kun salafiyan alal jaddati ko kaji salabin da suke sun karantar da ƙanana 'yan dugui-dugui masu tasowa ganin girman na gaba da martaba shi da girmama shi wannan shine aikin salaf duk wanda bai ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ba Allah ba salaf ba ne kuma ba ɗan salafiya ba ne sai dai kawai da ya kira shi salafiya ne don cimma wani manufa a cikin salafiyancin amma salafiyanci akwai girmama na gaba yara ne ƙanana fa ku harbo ku harbo suka ce ba za mu harbo ba ya rasulallah ya za mu harbi inda kake <laughs> an gane wannan shi sa annabi ya ce duk wanda bai girmama manyanmu shi kuma babba bai tausaya ma na ƙasa annabi bai ce wannan bai tare da mu menene tausayin na ƙasa ko menene girmama na sama ku tasa cikin karatun can za ku ci to shine mala ya ce wala ba sa ministi imala tubul babu laifi a yi amfani da dundufa wa dofin nika a buga wajen abin da ya shafi aure وكذا الآلات المشعرة به والغناء بما يحسن من الكلام مما لا رفس فيه yace babu laifi a ɗanyi kiɗa a ɗanyi waƙa waƙan da babu batsa a ciki in ji maragi za mu zo mu ji shin ya halatta a cikin wajen tahari ma'alatar tarb na albani yake ba da labarin wani matashi da ya taso yana irin anashid ne haka 'yan waƙe-waƙe ba kiɗa ana nan ana nan sai mutane sai suka fara jin sha'awan waka shi don yana da fasaha sai aka fara cewa to ai ko tafiya rika na sa mana ana dan ana dan daga nan sai aka rika sa wani irin eko ka san akwai waka da ake kaji tana fitar da wani irin eko ku don wannan ekon daidai yake da me da fa kiɗa fa. ba kiɗa amma dai an saki wani irin eko da yake saita abin sai ka ji abin tar matsatsai ana nan ana haka har yanzu ya sa kiɗa ana gayyatar shi inda za a biki da suna yana zuwa yana kaɗa musu, yana goga musu, yana rausaya masu da haka suka batar da wannan ustazin yanzu da cewa ka yi mandiri sai a masallaci ake buga ta domin wai gangan allah ce amma yanzu mandiri har ina har gidan biki har gidan suna har kan titi yayin zanga-zanga ko ina an ba an ji an bibbige ta duk wannan abun bai halatta ba kuma malamai ku ji tsoron Allah ku gaya mutane gaskiya dan yanzu inda zaka shekara 100 a wannan tsallaken kana faɗi, wanda yake wancan tsallaken cin da shi yayi malam da wani ne an nuna mai karka sawari gaskiya wajen kowa sai waje na sai wajen wani sai wajen suwa ne sai kaza to ko sun ji gaskiyan sai su ki daukanta kaga an bata kenan kalimatu hikima dalatul mu'min ida kalman hikima bataccen dabban mumini ne mala yace wasma'ul gina wasma'ul gina min mar'a allati laysat bi mahramin la yajuz idan waƙan ya zama mace ce ma za ta yi to bi halatta ba summa bayyana akibatu amrihim faqala karshe sai Allah madaukin sarki ya bayyana ƙarshen duk wanda yake tsaron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ya ce ula'ika lahum azabun muhin masu wannan aiki za su hada azabun wulaƙanci ai innahu kataba lahum azab wal khizi yawmal qiyama Allah ya tsara musu tozarci da wulaƙanta ranar kiyama li'annahum lamma ahanul haqqa bi ikhtiyarihim al-batil yayin da suka tozarta gaskiya suka wulaƙanta gaskiya suka zaɓi ɓanna a jozu bi ihanatihim yawmal jaza sai aka yi masa sakamako daidai da mugun aikin su aka yi masa sakamako da azaba yafdohum wanda zai wulakanta su wa mai ya ta su amamal khala'iqi a gaban bayan Allah baki ɗaya ran tashin alkiyama summa ashara subhanahu ila anna haza da'un Allah madaukin sarki ishara cewa wannan cuta ne ishtara fi nafsihi wanda ya kage nan nannaɗe ya kaka gida ya sansani a cikin ran mutum fa ma tuliyat alaihi ayatun izdada iba'an wa nufur wa nufura duk wanda cutar da kama zuciyar shi kamar sankara ne duk sanda yake karanta mai ayan Allah wannan sai ya kara mai bazama ya kara mai nesa shine aya ta gaba in Allah madaukin sarki ya kai ma gobe za mu zo mu karanta bayanan da al'uthaimin ya yi nan ne zai tankada da reraya ya tabbatar mana da abin da yake na tabbas wanda bai tabbata kuma ya sa kafa ya hankaɗe shi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara anan sai allah ya kai mu karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت wa واتوب ilaik. Assalamu alaikum.